ci gaba da wannan darasi na ma'ana kitabun tashi a tajin jami'a da usul a ci gaba da karatunmu a wannan alamis da muke cikinta a abin na 24 ga watan shawwal da jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1443 daidai wannan muke gabatarwa wannan darasi da muke gabatarwa bayan kowace sallar magariba a ranar larba a wannan masallaci namu na musirin mata liga to yau darasinmu addu'a bis musta jawo ya addu'a cikin sududa addu'a ce karɓar in sha'an ba. ya addu'a cikin sujuda addu'a ce karɓaɓɓiya insha Allah huwa mustajabu fi kulli salat ita ana karba ta cikin kowace sallah la'anna musalli ne bayna yaday rabbi dan mai sallah tsaye yake gaban ubangiji ne ji yana ganawa da shi huwa a alayhi ya hukunce shi walakin fi sujudi san sai dai cikin sujuda ya yi huskanta Allah cikin sujuda عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه lokacin da bawa ya zama kusa da ubangiji ne wa huwa sajidu lokacin da yake sujuda ba aka siru addu'a ku yawaita addu'a cikin wannan lokaci ba aka siru addu'a ku yawaita addu'a la'anna sirrus salati a tadallul wal qudur dan abinda sirrin sallah a tazallalu wato kaskantar da kai shine sirrin sallah mutum ya kaskantar da kansa ga allah sirhanu wa Ta'ala shine sirrin sallah wahuwa a abin da min a jalle ma zahiri ihu su wato wurin da ya bayyana mai girma wurin da ya bayyana cikin su wa kullama izadar abu da kudu an da rabbi duk da bawa ya ƙara tawadi da ƙasƙantar da kai ga Allah Ubangiji ne to a wannan lokaci izza da qurbun min ya kara kusanta ga Allah wa huwa fi sujudi ya aqrabu ila rabbi da haka mutum yana cikin sujuda dai ya hidama zama kusa ga ubangiji ne min kulli halin bisa ga kowane hali wali muslimin ruwayan muslim wa ahmad ala ku saurara wayan ni na hito ana kara alƙur'ana raki ana wasa jina ni an hana mini in yi karatun ƙur'ani ina cikin rukuyi ko ina cikin sujuda fa amma ruku amma ruku wa adamu biha rabba ku girma girmama Allah ciki subhana rabbiyal azim al azim wa ku girma girmama Allah ciki wato fa adamu biha rabba azza wa jalla wa amma sujuda amma sujuda fa shi ne bin ku yi ta kokarin addu'a in kun shiga sujuda wa kamina ya cancanta ay khalifun wa ya dace ya cancanta an yi tajaba da mu a karba muku addu'a wato duk wanda ya addu'a cikin sujuda ya cancanta kuma ya dace a karba mai addu'a saboda haka cikin sujuda ku yawaita addu'a cikin sujuda allah ka kama mana ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya damuwa kowace iri wanda muke da ita allah ka yi mana maganinta wa an radiyallahu anhu daga shi dai malla abu huraira har yanzu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi a hakika annabi ya kasance yana cewa cikin sujuda ce allahumma ghfir li dhanbi kullah duk wa wajin وأوله وآخره وعلانيته وسره kun ga annabi ya shiga sujuda ya kan rufe waɗanda manya manya abubuwa allahumma gabirli zambi kulla ya allah ka gafarta min zunubai na dukkansa duk abu wato ɗan kaɗan ɗine wa jilla da mai yawa ne wa awwalahu na farko ne wa akhirahu da na ƙarshe ne wa alaniyata na bayyane ne wa sirra da na sirri ne duka Allah ka gafarta ni wannan kun ga saboda annabi ya ga ya shigo wuri mai muhimmanci ya karɓon wayannan muhimman abubuwa wato gafara su bai domin ba muna roƙonka Allahumma ghafir lana dhunubana kullah dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu ya rabbal alamin amin rawahu ma muslim wa abu dawud wa'annan hadisai guda biyu sahihu muslim ya ruwaito su da sahihu abu dawud wa ana aisha radiyallahu anha قالت عائشة رضي الله عنها تاتي وقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش وترانا دردري نابل شكا بان سامو جنم نبا الله وابك تبر ماتا ko da na bincika ba su tabar mata ni lalaba, ko ina ban ji shi ba falta masu sai ni da ta cikin duhu ko waka ayyadi alabada ne kadamai sai hannuna ta auku alabada ne kadamai wato bisa ga cikin kawahu ne guda biyu wa huwa bil masjid yana cikin masallaci wato na bada cikin daki ba kanai ba sai na ce masallaci ne ta lalabe cikin duhu sai hannuna ya fada ga kawace don na sai inda ya ka tsayawa sallah cikin masallaci ko da hannuna ya fada ga kawace wato alabata ne kada mai ga cikin kawahu ne guda biyu wahuwa bil masjid yana masallaci wahuwa masu bata ya kai kawahun guda biyu wato ya yi sujuda وهو يقول أنا شاء اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ولا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سند ديشي أنا شاء اللهم يا الله أعوذ برداك من سخطك إن روحك كوايا ردك تفرين لك بشنك wa bi ma'afatika ka wa rangwabenka ka kare ni min uqubatika daga azabarka wato ina roƙonka da albarkar rangwabenka Allah ka tsare ni daga azabarka wannan addu'a annabi wa a'udhu bika minka na roƙe ka tsare minka daga wurinka la uhsi sana'an alayka ni ban iya ci yabo gare ka anta kama asanaita ala nafsika kama wa da kai kai yabo ga kanka rawahu da kamsa illa bukari wayannan duka addu'o'in da ake yi wato lokacin sujuda saboda zaman mutum kusa ga allah sai ya roƙi muhimmin abubuwa ba kamar mu bayan sai ka ga mutum ya kai goshi ne kasa yana haɗe ya allah ka bani kuɗi dubu goma kai da ka goshin ka wuri babba ka dubu goma ɗin wannan ya ka su koyo ba su isa ka ka roƙi abin da an da muhimmanci ga allah ka roƙi allah muhimman abubuwa lokacin da ka azaboshin ka ƙasa ka roƙi allah muhimman abubuwa wayan da an da muhimmanci don ka taho wurin da an da muhimmanci shi ya kamata ka rika lura da shi allah ya taimake mu to sai aljilusu bai na sajada ta wadda wa'afi sai zaman da aka yi tsakanin sujuda da sujuda akwai zama in mutum ya taso daga sujuda sai ya yi zaune kamin ya huta ya koma sujuda ta biyu to wannan zaman da aka yi wurin shi ne babin ma yanzu wadda yi da kuma addu'a da aka yi ciki ne shi wannan zaman yana da addu'a wadda aka yi ciki ne saboda an shara'anta shi shi ya sa abin nan yana tare da ka'idogi ne ya an ka zanna za a yi addu'a iri kaza kuma wato karanci ne ta zama kawa kaza an ra'ayi radiyallahu an wakali kana ruku'u annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sujudu wa ruku'a barawa ya ce ruku'in annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam da sujuda yi wai za raba minar ruku'i da kuma in ya taso daga ruku'i wa bai na da kuma zaman da ya kai tsakanin su guda biyu duka waɗanda tsawon su sawa to kusa suke da kusa ga daidaita wato ba su zama daidai ba amma dai sun yi kusa zama tsawon su duka magudana wato tsawon zama annabi cikin sujuda da zama ne cikin rukui da tsawon zaman da ya kai tsakanin sujuda da sujuda sannan ya koma sujuda ta biyu to kusan tsawon su guda dukansu kusan tsawon su guda wato babu nisa tsakaninsu rawahu alkamsa malaman hadisi biyar suka ruwaito abin na wannan hadisi rawahu alkamsa wabi riwayatin makalar kiyamu wani julusu da ta shafa shige wata riwaya ce banda tsayuwa banda zaman tahiya su suna da bambanci wa inna wuka na yi yabiluhuma da suratu wadda'a wato wajen tsayuwa yana tsawaita tsayuwa ga sallah don yana tsawaitawa ya ja wasu sura wajen tsayuwa ne ya yi tsaye ya yi fatiha sai shi sura kunga dole ya ƙara tsawo saboda sura a waljulusu shi kuma zama abinda ka ƙara mai tsawo domin waɗawa bid'a annabi na tsawai tashi saboda addu'a ƙaunar sana in za a yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam zaman sallama yakan tsawaita shi don yakan tsaya shi addu'a wurin yakan ɗan jima wurin yana yin addu'a wannan addu'a da ya kai ita ce a dalilin da ya sa wannan zaman ya ƙara kawo saboda addu'a wabiya an da ya ce dala wani jiru su bai na sajirati na wata manina fihima cikin wannan ya nuna kenan abin nan daidaituwa anna da ya ci dala lalle daidaituwa wani dusu da zaman da aka yi bai na tsaji da tsiri tsakanin sujuda guda biyu wa dumani na da natsuwa biyu ma a cikinsu wa bi rukuri da rukuri wasu sujuda da sujuda wajibata wannan ya nuna natsuwa daidaituwa wajibi na wala ta tufa salatu bi duniya sallah ba ta inganta idan ba a samu abin dalu ba kun ga da yake dalu farilla na mana cewa da yake dalu fargun daidaituwa farilla ne idan ba a same ta ba to sallah ba ta inganta ba wabi kalar jamhuru da wannan abin nan magana mai yawan malamai suka yi fatawa lihada saboda wannan wani hadisun musu yi kuma saboda hadisun mutumin nan da ya yi sallah ba daidai ba kunga filafin lilhanafiya wa innahum yaquluna inna al-i'tidala na sojar ce ni sun sunnatan sabanin mazhaba abu hanifa su cewa suka yi dadi, A a sunna bai al-julus bayna sajdatayn sunnatan sunnatu shi ma sunna ni. wannan mazaba abu hanifa kenan su wajen su suna ne allah ka kara mana gudun mawaka ka kara mana taimakonka ka sa mai karshe mai kyau an dawusin radiyallahu anhu kala kunna libin abbasin dawusa ya ce mun ce mai ibn abbas muna tambaya fi al'iƙi'ai ala ƙadamai ne ne a ce yin tsogon da bisa ƙawa guda biyu maimakon mutum ya kai ta manta shi a sai shi zaune ko ya lankwace kawa ta yi kawun ya yi zaune bisa gare ta ya kai kawan dama sai ka ga mutum ya kai kawawan duka guda biyu tsakanin sujuda da sujuda kawawan duka biyu sai ya ya yanzu ya yi tsugunne bisa gare su mun ka ce mai ibina abbas muna tambaya mai a hukuncin wannan tsugunnin kusu ya halittar kala hiyar sunna ya ce sunna ce kunna sai muka ce inna lanarahu jifa'an bin rajuli mun muna ganin jafa'i na ga mutum idan ya yi shi kala bal hiya sunnatu nabiyikum yace a ai sunna annabin ku ce saboda haka shi kubunin kusu ya gabata cewa abin sunna ce amma mutum ya nan ya lankwashe kawa ta shi zaune bisa gare ta yayi kamar da mun karanta lokacin sunnoni na guda biyu wannan ta yi inganci mutum ya zama ta shi zaune bisa gare ta ya yi haka mun ka karanta da ku hotel tirmidhi wa musulun wa abu A wannan abin nan na sabon kadamai ne qadamain wannan kusu ne mutum ya kai kawo guda biyu ya yi kan kawahu guda biyu wanda lusu alaihi ma sai shi zaune bisa ga bukatun bayani shi aka ce masa gunnan kusu wa huwa sunnatan fil julus bayna sajdatayn yace sunna ne ga zama tsakanin sujuda guda ne wa awa, iqa'un yace amma wannan wuri kuma akwai wani sabonin kusu makaruhu wanda yake makaruhu na shi wa huwa julus ala abinna ala alayhi shi ne mutum ya zanna bisa ga duwawu ne guda biyu wa nasaru saƙai ya kai kawawu ne kawo ne guda biyu wa wadu ya daihi ala adi ala hannuwa ne ga ƙasa wato shi yi zaune ga duwawu ne shitar da kawawu ne guda biyu ya aza hannuwa ne ga ƙasa don kai ya faɗi don wannan zama in mutum ya yi shi in bai aji hannuwa ne ƙasa bai na faɗuwa ya ce to wannan tsugunin kusu shi bai da kyau wannan tsugunin kusu da hannu wa da karbi don kare kare haka wa alaihi homila hadisa taimuli a kan wannan aka ɗauki hadisa taimuli ya aliyu A uhibbu kama a uhibbu na su. ya aliyu ni ina so gare ka abin da naka so ga kaina wa aka rabu na kama a karabu na su? ina kyama gare ka abinda nika kyama gare ni la ta ka bai na sajira ta ne kakka yi su gwanin kusu cikin tsakanin su guda guda ne to wannan hadisi aka ce akan wannan zama aka ɗauka ce mutum shi zaune ga zuwa wune guda biyu sannan ya saddaka wa wune gaba da sannan ya danna hannuwa ne kasa don kashe fari to wannan hadisin gana aliyu tirmidhi ya ruwaito shi to ma'anarsa kenan a ba haka eh, to shi wannan tsugunan kusu shi sunna amma su kai kawo guda kai zaune bisa yari amma shi sunna amma wanda an ka hana zanna kasa da kyau ka zuwa ya zo miƙe kawo ka gaba ƙawon ka ke su gaba miƙe to ta shefe yawa to ka tashe su da yanzu a rike suna kai su su da jayi daga bango ta ko bango to ta kasu ka gani ko in ka sake su kaga sai ka danna sai ka ala hannun ka kama, in baka ya kana faɗa ba kai to wannan gwanin kusa shi makaruni shi na annabi ya ce ya aliyu ni abin da naka so ga kaina yana so ne gare ka kuma ina kyama ga kaina abin da ka kyama abin ina kyama gare ka abin na ka kyama ga kaina yi gwanin kusu to shi na wanda ya karbi kakkai wanda da ka ga ka wa da wasu da ka eh, ka aza hannuwan kai kasa to cikin sallah suka yi yanzu mun shi ne wannan ba eh, wannan ba ba zaman bai cikin zaman sallah wannan ganin dama na kawai waɗanda dai suna a kai cikin sallah wannan ganin dama na kawai ai ko wani irin dama kana ganin mai sallah ko wani irin dama kana gani ana yi wajen sallah sai dai in baka daidaita da masu yin ta ba ka gane shi amma wani irin dama suna a wani wanda ya kaga dama duk zama Eh, wannan shi ya halatta tsakanin sujuda da sujuda eh, tsakanin sujuda da sujuda to wanda ya shi wajen zaman ta ya shi ya bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan sai kai wa da annabi ya tabbatar sannan zaman ta yi ya eh, wannan haka nan na iya ya eh, haka nan na iya amma dai ana a cikin risala ana sai ka mace kawacin gare ka ya halitta ga zaman ta ya na karshe. Eh, ga zaman ta ya na karshe, sai ka saki ta dai ka sako ta yau to ga zaman ta ya na karshe ana ya haka nan cikin risala eh Eh an nace maka da tala ana yin haka wayan da kaga suna yi inda irin wangana ne nuna ma yanzu wanda kaga suna yi na makaranta fito ne ko kuma almajiran malaman fito karatu na shi ma da Allah ya taimake mu shi muna jagora shi ta mai kashe mai kyau عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجرتين annabi ya kasance yana cewa tsakanin sujuda biyu in yayi sujuda ya taso kamin ya koma sujuda ta biyu yana karanta wannan addu'a Allahumma ghfirli wa hamni wa afini wa hadini kai ma ana so ka iya wannan addu'a duniya da lahira na ka roƙa Allahumma gabirni ya Allah ka gafarta min warhamni ya Allah ka yi min rahama wa ya Allah ka lahiya wa ya Allah ka shirya ni wa zubani ka bani awo kun ka roƙi duniya da lahira ka roƙi abin duniya arzikin duniya ka kuma roƙi na lahira to ana su kowa ya iya wannan don wurin wurin da ake tsammani Allah shi an sa addu'a bayi ne ta saboda ka ana fata da kowane mutum da ya kokari ya iya wani rawahu wa abu dawuda wa temili abu dawuda wa temili ya rawaito wannan warzuquni rikon hasanan ake ni halala ka arzika ni arziki mai kyau kuma arziki na halal don wani arziki bai da kyau wani arziki kuma ba na halal bane to kai in za ka roƙon arziki ka roƙi arziki na halal in za ka roƙon arziki duka ka roƙi arziki na halal kakka ce arziki ɗai wani arziki ba na halal ba wani arziki bai da kyau bai gare shi to sai abin nan jalsatul istiraha akwai wani zama da aka ce ma jalsatul istiraha idan mutum ya yi abuga ya yi raka a guda marmakon ya taso daga sujuda kawai sai ya wuce tsaye in ya taso sai shi komo shi zaune shi ya kashe ma jilusul isra to wannan jalta ta shi ne darasinmu yanzu <clears throat> ana bi kilaba radiyallahu anhu kana abu kilaba radiyallahu anhu ya ce صلى لنا مالك بن huwairisi maliku bin huwairisi ya yi mana sallah salatu rasulullah sallam maza allah sallallahu alaihi wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajdati ya kasance in ya tsoko ne daga sujuda ta ƙarshe, wato da kowace raka akwai sujuda ta farko akwai ta ƙarshe, to in ya taso da sujuda ta ƙarshe. fin raka ula ga raka ta farko ka'ada sai shi zaune sun makama sai ya tashi sai ya zaune sai ya tashi ya musu sallama za Allah wato sai shi zaune sai ya tashi kun mun karanta shi baya gare ku baya da ku a cikin salatu musu salatahu annabi ya koya mai sallah kashi biyu a wata sallah bai ambaci julusul Israha, ba wata sallah kuma ya ambace shi saboda haka shi ya sa malamai suka ce da hukuncin saboda in ka ga dama ka yi in ba ku ga dama ba ka bari annabi na ka koyawa haka ya koya rawahu al-khamsa illa muslima wa lafazul bukhari lafazin bukhari wa kana idza rafa'a ra'sahu an as thaniya ya kasance in ya ɗauka kai ne daga juda ta biyu ya lasa sai shi zaune wa ta mada al'adi ya dogara ga ƙasa sun muƙama musamman ya tashi to kun ga jilusa da istiraha kun ga yadda ake yi inda dai mutum ya taso ya zanna bai cewa Allah akbar in ya taso saboda haka in ba a gane mata kama ba ka so gane liman na jilusa da istiraha tashi ne kaka jin kabbara in ya miƙe tsaye na kaka jin kabbara ce amma ta da ya zanna in ba a kama ta kama ba ka ko gane a dan bai kabbara da yawan kudu kuna zuwa maka kuna ganin wanda ake sallah liman na da isra amma ba ka sani sai in ta kama ka sani kabbara ce in zai tashi kana jin kabbara ce amma kabbara guda ta bayyanta shi zaune ya tashi tsaye haka nan babu kabbara bayyana haka saboda haka da ya taso ya zanna in zai tashi sai ka ji kabbar ta tashi haka ji ba ka gane yana yi sai ta kama sannan kai ka gane saɓanin yadda wasu mutane suke gudanar da abubuwan sai shi kabbara shi zama ne kuma babu wani zikiri da ya kai zaune da yake yana hutawa to kun ga yadda ake ya saba wa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu sai a tashahudul ula ta ya ta warko ga sallah wa hay'atul julusi bis salati da siffar yadda ake zama cikin sallah wato ta ya ta warko cikin sallah da siffar yadda ake zama cikin sallah ana ana Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bit takbir manzan Allah ya kasance yakan buɗe sallah sai da kabara, idan zai fara sallah sai ya ce Allahu akbar wal qira'ati yakan fara qira'a bilhamdillahi rabbil alamin in zai qira'a yakan fara da alhamdulillah wato kamar Aisha tana cewa bai tsayawa ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar Aisha tana so ta faɗa mana bai tsayawa ya faɗi waɗanda sai dai ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin hadisin ya gabata in mance ba malamai sun ce wato bai farawa da wuzu billahi da bismillahi bayyane yakan yi su sirra cikin sirri yakan yi su sai ya fara kira'a da abinda aka ji da fatiha abinda aka ji kenan sai ya fara da kira'a da fatiha wa kana idza rafa'a idan ya kasance idan ya ruku lamish kai ra'asau walai sau ba shi yin sama da kai kuma ba shi yin ƙasa da kai wato lamish ta ra'asau bayin sama da kai walai sau hukun bayin wuce kai ƙasa kusan wasu da yawa an yi rukuni sai su yi ƙasa da kansu kamar mai rigon wani abu kamar mai rubon wani abu da ne wani kuma sai ya tar da kai ne kamar mai hangen wani abu da nesa to duk wani ba a yi cikin waɗanda daidaita wuyan ka kafa da banka banka ya yi daidai da wuyan lokacin da rukuri to shi annabi lamish shakkan ya eh, kane ya idara ka ya kasance yin rukuni lamish shakkan su bai cire kai ne sama walan yi sabohu kun bai noce shi walakin bai na zalika sai dai tsakanin sai kai ne sama da tsakanin yin ƙasa da kai ne tsakiya da sai ya daidaita waya nai da bai nai wayan bai yi sama ba wayan bai yi ƙasa da yawa za ka ga mutane suna sallah ba su iya rukuni da yawa mutane na sallah ba su iya rukuyi saboda kowa ya dauka to dukawa abin ya wata na ce a koya min dukawa ita dukawa sai na ce a koya min ita sai ya duka kuma dukin bai yi ba shi yasa za a yi sallah guda amma ladan mutane daban-daban take kowa da irin lada ce wa kana idza rafa ra'sahu min ar-ruku' ya kasance yin ya ne daga rukuyi lam yajid bayyan sujuda ta yi sauya karama sai ya ta tsaye in ya taso daga rukuni sai shi tsaye shiru sannan ya duka zuwa sujuda wa kana idza a ra'sahu wani sujuda ya kasance in ya dauko kai ne daga sujuda lam yajid bai koma yin sujuda ta yi sauya ka'ida ta ya ne ta zaune in ya taso daga sujuda ta farko ya zalla. to bai koma su juda ta biyu har sai ya daidaita ka'ida zaune ta ba wa kana ya kulu bi kulli raka'atayn at-tahiyyat ya kasance ga kowace raka'a biyu yakan faɗi tahiyya ya wani faɗi ta tahiyya da kowace raka'a ta biyu yakan yi at-tahiyyat wa kana idza jalasa yafrushu rijlahu alayhi ya kasance in ya zanna ga tahiyya sai ya lamfashe kawace ta alayhi ta hauni ya shi kawa ce ta hauni wa yan da rijila wa alyumna kawa ce ta dama ko ya kai ta wuri guda kun ga yadda yake ke kenan kamar wada bayanin zama ya gabata yanzu lambashe kawa kai ta dama sai a yi zaune bisa gare ta a ta hauni shi kawa aka yi ta hauni sai a yi zaune bisa gare ta sai a kama kawar dama sai a kahe ta to yadda ake yi wa kane yana ana abin nan ana kibi shaitan ya kasance yana hannu game da tubunin shaitan a kibi shaitan tubunin shaitan wa huwa da ita da makarurin sabis a tubunin kusan nan makaruri wanda ya gabata wannan mutum kayan zaune eh, da duwa wunai ya tattaka wa wunai in ya gabe ruwa da aji hannun dama da hannun hawa da ƙasa don kashe fari to annabi na hannun ga wannan zaman shaidan na shaidan ka irin wannan zama to annabi ya hana zaman shaidan wa an kirshata saboyi kuma ya hana shahida abin nan saboyi masu daji kun san masu daji a abin nan dabbobi haka suka aji kawawansu ƙasa kawawansu na gaba haka suka aji su kasa. to annabi ya hana haka na yin kato su da ka aji a ka ɗauke hannu a kai ka aji zira'in ka ɗauke shi haka ka aji a haka bai yiwa kai haka duka aji su kasa bai yiwa haka annabi na hana yin haka wa kana ya kace mu salata bi taslimi ya kasance yakan kammala sallah sai da sallama in ya gama komi da komi cikin sallah sai sai ce assalamu alaikum rawahu abu dawuda wa muslim wa annabi na umar radiyallahu anhu ma qala kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza jalasa bi salat abdullahi bin umar yace annabi ya kasance in ya danna cikin sallah wadda a kafa wani yamna alabatun yamna sai ya dauki tsakin hannu ne haka ya aza bisa cinya ta ta dama waka bada a sabi a hu kulla sai ya jinki horutan nan na hannun nan na dama dukkan su wa shara bai asubuwa yi allati tali al-ibham sai ishara da farce ne manuni wannan da kan yi harci sai ya jin tsawar mutane duka wanga ɗaya ya kasa ke ne ba sai ya azaba su ce ya fi hana wawa da kafa wu al-yusra ala fasil al-yusra hannu ne tahi ne wanga na da na wani shi ko sai shi azaba su ce ya fi ta wani abin da na ya dauke shi ya azaga abin nan ga abin da wawa da aka faru alaisura alabukin yi alaisura hannun tayin dama ga cinyar dama aka ara taya wani ga cinyar hauni aka ara tayin dama jin tsawarta ne aka yi duka sai a yi ishara da guda a miƙe guda shi da ya kamar tayin dama sai a aza shi bisa hauni sai a aza shi bisa hauni shi ba a jinki ko guda haka a kabarinsu yadda kun kabare su wani haka a kabarinsu amma shi wanda jin jinki a aka yi muku shi ko wanda duk suke su aka ba a jinki rawahu al-khamsatu illa al-bukhari wala asabu Sanani, malamai asabu Sanani sun ce sun ruwaito kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'atayn ulayn annabi ya kasance in ya zanna ga raka biyu na farko ka annabu alar radari zaman farko in ya yi da sauri-sauri ya kai ya tashi ka annabu alar radari kamar ya yi zaune bisa garwashi kamar wani garwashi na ta suka ce nan da nan ka ga ya gama a ta yi ya ta yi shi ya sa malikiya sun ka ce ba a salatin da ta yi farko don ba a san a daɗi in annabi ya zanna ka annahu ala radadi ka ci shi bisa garwa shi yake a ta ya kuma sai ya nufi kamar ya hau garwa shi yake sai shi gaggawa ya tashi to ba a san ga zama harko liman na dade a koma mu ba a san ana daɗe ga zama harko yi ne kakai kamar ka zaune bisa garwa shi bisa dutse mai zai ya kaji ya babbake ka sosai sai ka maka tashi to kama haka na aka son a yi in an ce an radahu wahiya a jaratun muhammatun bin nan duwatsu wayanda an ka kasa da wuta sun kai jajar jir da magarwashi wal ta takazibul julus da tashahhud al-awwal abinda aka ni zama harko ga yi harko a takaita shi aishi kaɗan. Wakana wa kana yakathiru alaihi ma'asalatihi salatihi ma'a ala nabi sallallahu alaihi wasallam sun ga yana takaitawa gare shi kuma tare da salati kama ya rama shafi kama da shafi ka gani shi shafi yana ganin ka yi dai gaggawa amma hada salatin ka yi ko na dan gurbi ka tashi a wabi duniya ko kuma babu salatin kama ya rama gari kama da wani ne yake gani babu salati wa rada awon babu addu'a fihi ittifaqin babu salati babu addu'a a zama harko ga ittifaqin malamai duka malamai sun yi ittifaqi ba a tsayawa addu'a ba a tsayawa komi a sai ya ta ya aka da a miƙe ga zama harko amma ga na biyu ana tsayawa ai addu'a ka taimaka mana Allah ka ƙara halayen halayenmu ka ƙara kyautace aƙidanmu ka ƙara shi imanin ka gabata mana dukkan gunubanmu ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna makomin maka kara mana imani da ilimi ka warkar da mu daga dukkan cinta ka shirya mana mu ka hake mu ka hake mana gidajenmu da albarka alƙur'aninka da sunayenka da sigobinka maɗaukaka kuma ka ba mu ikon kwana na mu nan karshen wannan babi nan da mu kwana da izinin allah nan da mu kwana Eh, idan limamin ku kuna ni ko da kun ka gama ta ya shi bai gama ba eh babu ka kai wani abu ko salati ko wa istighfari don kada wasawasi ya dauke ka ai ko ga kira'a ko ga kira'a inda liman kai boye ya halitta kai fatiha kuma kai kari in shi bai gama ba sai kai kari don kai shi ka bi ka gama naka bayyawa da ka gama naka wato kayi abin nan da ka gama naka baiwa ka yi ka yi sallama ko ka tashi baiwa ka yi haka to amma idan limaminka eh, ya zan bai da sauri to sai ka ci gaba da wani aiki tun da aka ce sai ka ci gaba da wani aiki don kada an gaje ko kwana ya ɗauke ka ko wani wata wati ya ɗauke ka yi shigar tafa ya mada eh? ban ji a baki eh, eh, bakin ita abin da attahiya mai ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annan muhammadu rasulullah shi ne a attashahud ashadu din shi a attashahud sai an yi shi ai shi na aka ce ma attashahud ce wannan da haka ashadu Allah ilaha illallah sai a ce shi attashahud shaida wai ta ce shaida to sai mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam